Lionel Messi ya ce yana sa ran haduwa da Sergio Aguero idan Barcelona za ta hadu da Manchester City a gasar cin kofin zakarun Turai kamar yadda ya rubutu a shafinsa na dandalin sada zumunta na Facebook. Messi ya kada cewa yana zumuɗin haduwarsu a farkon shekarar 2015 musamman domin za su fuskanci juna da Aguero dan kungiyarsu na kasar Argentina. Yana mai cewa yana sa ido a haduwarsu a gasar cin kofin zakarun Turai ya ce zai yi kyau ainin ya fuskanci abokinsa Sergio Aguero ko da yake ya ce a kowane lokaci idan suka haɗu Aguero na shan kashi ya ce amma bari mu ga abin da zai faru a fagen wasa Barcelona da ta kai zagayen kwaf ɗaya a kakar ƙwallon bana inda ta zamo zakara a rukuninta na F bayan da ta nakaɗa wa ƙungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain kashi da uku da ɗaya Manchester City ta biyo bayan Bayern Munich bayan da ta samu nasarar lallasa ƙungiyar Roma da biyu da babu daya.